This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka aka kamo kan mita 13, 19, 31 da kuma mita 60. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad fara'a da lol da kuma niya dukansu a zangon FM sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labaran duniya muna tafa da cikakken bayani na faduwar wani jirgin saman fasinjan kasar Rasha yau da safe a Masar inda dukkan mutane 224 da ke ciki suka mutu. Haka kuma akwai shirin mu tattauna to amma ku fara da jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani jirgin Rasha na jigilar matafiya dauke da mutane 224 ya fado a sashi mai cike da tsaunuka a yankin Sinai na kasar Misra a yau dinnan Asabar, ta yadda jami'ai ke cewa babu ma wanda ya tsira da rai. Jirgin ya ɓace daga mahangar rada ƙasa da rabin sa'a bayan tashinsa da safiyar yau Asabar daga birnin shakatawar nan na Sham El Sheikh. kusan dukkanin mutanen ciki rashawa ne da ke komawa gida st petersburg masu ayyukan ceto sun zakulo gawarwaki 129 zuwa yanzu sun kuma gano akwatin naɗe bayanan tafiyar wanda suka baiwa ƙwararru don nazarinsa hukumomi na fatan na'urar naɗe bayanan tafiyar za ta yi ƙarin haske kan musabbabin hatsarin jirgin har yanzu dai babu wani takamaiman bayani kan dalilin faduwar jirgin hukumomin misira dai sun ce ba harbo jirgin aka yi ba a yayin da kuma wani labarin da ba a tantance ba ke cewa matukin jirgin ya aika da saƙon fuskantar matsala da kuma tambayar wurin sauka mafi kusa yayin da har yanzu ake ta wato ba a san dalilin faduwar jirgin ba wata kungiyar da ke da alaka da isis a misira ta ce ita ce ta kakabo jirgin ko da yake bata bada wata shaida ba to sai dai ministan harkokin sufurin kasar rasha ya yi watsi da ikirarin na isis ya ce ba zai yiwu mayakan isis da ke sinai su mallaki makami mai linzamin da zai iya harbo jirgin saman da ke tafiya a can can sararin sama ba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce saboda yakar kungiyar isis ne kawai shugaba barack obama ya yanke shawarar tura da karen musamman zuwa syria ba wai hakan na nufin amurka ita ma ta shiga yakin basasar siriya ba keri wanda ya yaba ma obama saboda yanke shawarar tura sojojin ya ce manufar amurka a bayyane take wato a yi galaba kan isis bai kauda da yiwuwar daɗa takarwar sojojin amurka a siriya ba yana mai cewa ba zai iya hasashen abin da zai faru nan gaba ba keri ya yi waɗannan kalaman ne a wani taron manema labarai a yau dinnan asabar a bishkek babban birnin kasar kyrgyzstan wanda shine ya da zangonsa na farko a ziyarar kasashen yankin asiya biyar da ya fara shugaban amurka barack obama ya ce yana shirin tsami kasar burundi daga jerin ƙasashen da ke amfana da shirin ba da fifiko a cinikayya da amurka saboda daɗa murkushe 'yan adawar siyasa da ake yi a ƙasar tun bayan da shugaban ƙasar ta burundi ya fara wa'adi na uku mai cike da takaddama matakin na cire burundi daga jerin kasashe masu amfani da wato masu amfana da shirin africa growth and opportunity a ugowa zai hana kasar ta burundi kai kaya amurka ba tare da bada ko biyan haraji ba labaran duniyar kenan aka saurara kamar yadda aka ji cikin labaru wani jirgin saman fasinjan kasar rasha dauke da mutane 224 ya faɗi a tsaunukan yankin sina na misira inda rahotanni suke cewa dukkan mutanen ciki sun mutu akwai yara ƙanana su goma sha bakwai cikin wannan jirgin kira airbus a321 wanda ya faɗi ƙasa da minti talatin bayan tashinsa daga sharam al-sheikh kan hanyar zuwa birnin st petersburg a rasha ma'aikatan agaji da suka isa inda jirgin ya faɗi suka ce ya karye gida biyu inda bangaren bayan ya kama da wuta wakilin murya amurka alkahira edwin uranian ya ce faduwar wannan jirgin fasinja na rasha shine hatsarin farko na jirgin sama da aka yi a masar cikin shekaru fiye da goma wato tun bayan faduwar wani jirgin faransa a cikin bahar mali a shekarar 2004 Firaministan Masar Ismail Sharif yana ran gadi a birnin Ismailiyya yau Asabar lokacin da aka samu labarin hatsarin. Firaministan ya ce wata tawaga ta kwararrun fasaha za ta binciki abin da ya faru kuma za a gudanar da wannan aikin bincike tare da ofishin jakadancin kasar Rasha. Gidajen talabijin da dama na Masar sun ce an gano na'urorin na sauti da na bayanin yadda gaɓoɓin jirgin suke aiki. to amma wasu majiyoyin sun ci har yanzu ɗaya daga cikin irin waɗannan na'urori kawai aka gano tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama wa'il Mahdawi, ya faɗa wa gidan talabijin na gwamnatin masar cewa maganganun matuƙa jirgin da za a samu daga na'urorin nan za su zamo masu matuƙar muhimmanci ga wannan bincike da hukumomin masar za su yi الصندوق mahadawu ya ce masu bincike na masar za su iya tantance abin da ya faru idan sun nazarci na'urorin a saboda a jiki za a ji irin maganganun da suka gudana tsakanin su matukan jirgin da kuma tsakanin su da masu kula da shawagin jiragen sama na masar da suke ƙasa wannan jirgi kirar airbus a321 na kamfanin metrojet ya tashi daga birnin shakatawa na sharam el Sheikh kuma har ya kai bisan da zai yi tafiya a miƙe ka hanyar zuwa St. Petersburg birni mafi girma na biyu a ƙasar Rasha sai ya ɓace daga na'urorin hango jirage a sama. Wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta Masar, Dr. Khalid Mugahid, ya ce an sanya motocin jigilar marasa lafiya da likitoci da sauran ma'aikatan lafiya cikin zaman shirin kota kwana. تم دفع ب 50 لمطار شرق ya ce an tura motocin jigilan marasa lafiya har guda 80 zuwa inda jirgin ya fadi yayin da aka sanya asibitoci a garuruwa da birane shida da suke kusa da nan cikin zaman shirin karbar waɗanda suke ji rauni gidan talabijin na al'arabiya ya ce babu wanda ya kubuta da rai a cikin jirgin na rasha wanda ya kakkare a bayan da ya fado ƙasa shaidu sun faɗa wa gidan talabijin na ontv na masar cewar bangaren baya na wannan jirgi ya kama da wuta a lokacin da ya faɗo. To ma da ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC hal yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga sharar fage daga gogon El Hikaya. kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai karewa. shugaba buhari ya zarci india inda ya shida 'yan kasuwar kasar masu son hulɗa da najeriya da cewa zamanin cin hanci da rashawa ya wuce shugabar hukumar lafiya ta duniya margaret chan ta mika takardar fitar da najeriya daga jerin kasashe masu shan inna ga bayanin dr ado na hukumar lafiya matakin farko ta najeriya ta ba mu shugaban kasa takardar cire najeriya daga kasashe masu cutar shan inna shekaru goma sha takwas kenan da aka fara wannan yaki kotun ɗaukaka ƙara ta yola ta soke zaben dan majalisar tarayya umaru barambu da tun farko kotun ƙarar zaɓe ta bashi nasara su kuwa 'yan sara suka sun auka kambar motoci sanatocin magoya bayan sanata goje wanda ke halartar kotu don karar da efcc ta shigar da shi garba tela na daga waɗanda suka samu raunuka ni mutum ne mai son na gaya wa duniya gaskiya duk wanda ya kuskure zan faɗi kuskurensa duk gilazen motan suka fasa ɗayan shine ya zo ya same dutse ya zo ya same ni a goshi shine kaga jinin nan yana zuba yanzu haka ina jin jiri yayin da rotimi meci ke murnar majalisa ta wanke shi don zama minista pdp na juya ya rasuwar ɗan takaranta da gwamnan jihar plateau gyan fajok nasura da mali murar amurka daga abuja najeriya Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani, zauren ya sake yada zango a Baucin Yakuba don tattaunawa kan inda aka kwana dangane da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da sayawa manoma. Yau mai jagorantar tattaunawar wakilinmu na shiyar Bauchi Abdulwahab Muhammad zai ɗora ne daga inda yake komawa ga mai sharhi da kuma rajin tabbatar da zaman lafiya alhaji aminu sidi to alhaji aminu sidi a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya ka dai ji abin da wa'annan ɓangarori biyu suka yi bayani kai a fahimtar kaya za ka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu Ah, alhamdulillah ni ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na'am amma an daɗe ana gwagwarmaya kamar ƙungiyar mu ta kai shekara biyu da rabi suna zuwa central primary ba ma hausa fulani da tsayawa kawai ba a'a jarawa bankalawa an gasawa fulani da sayawa mun iya ƙoƙarin musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiya nan shine babban inganci kuma ba a yi da komai ba sai da tallafin interfaith mediation center na kaduna wanda suka jagoranci su dr ashafa da pastor james shine chief of party namu wanda ya kokari suka kashe kuɗi ka'in da ana inda wani program da ake kira tolerance project har aka yadda ana zama daidai har ana fahimtar juna ana yafiya yanzu dan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta faɓalewa iya maganan gonansa har ya bada aron gona ko estate da filinsa a samu la'ada a kuma samu jituwa wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan daga baya suka gane cewa siyasa ce ba addini ba ne ba ƙabilanci ba ne a siyasa ne suke ƙoƙarin su raba waɗannan abubuwa kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zaɓe cikin zaɓe bayan zaɓe kafin wannan yarjejeniyar a cimma nasararta tsakanin sayawa da fulani daga tafa ɓallewa har ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin bununu zol da tafa ɓallewa don da akwai jita-jita wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara zargin juna ta nan nan ka ga an samu matsala to amma kowa ya ji a jikinsa kowa ya nadama yanzu neman zaman lafiya da inganta ci gaba juna ake yi kuma alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin fulani da sayawa ba ma daga manyan su kawai ba a'a har kasa ƙauyuka su dagatai masu gundumomi akwai alhaji dan madami ana su alhaji su bununu akwai baba bitrus rabaran baba bitrus ya taimaka kayan da na'in akwai wani matashi ana ce masa ezra sun taimaka ƙoƙarin iyakan ƙoƙarinsu da sauran al'umma kamar su malam fa'izu shi limamin ta faɓalewa sun taimaka ka'in da na'in da wani ana cewa sai su ko su halliru da su waɗannan da hakimai sun iya ƙoƙarinsu yau da gobe aka ti iya ƙoƙari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi aka kafa masu 'yan bijilance da kuma alƙawarin za a yi tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cimma buri. yanzu ina ganin ne zai iya karkaɗa su daga tafa balewa har bagoro mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su za a kuma hukunta su za a kuma biya kiyasin su haka ne da ya ko ya gudu za a labi abu burtalin da ya je a samu ainihin harɗan wurin a haɗa shi da hakimin wurin a yi kiyasin barnan da ya yi ya kuma biya in bai biya ba zai da wani matsala sai haɗa shi da hukuma kuma alhamdulillah har yanzu ana kokarin wannan kuma akan haka ake sai dai ta fatan addu'a abin ya miƙe yara matasan nan da ba su da abin yi yi kokari su kwantar da zuciyarsu kuma kai zuciya ne a kuma kokari a tallafa musu musamman gwamnati a ba su abin yi. Eh, نالنکی مارا نالا کوɓe fulɓe tagir mbiɗimo ɗo duysie koɗo haɗa andi e mi yetti turup mi yetti nalankegal gilɗoɗo ɓooy gilɗo yahata duuɓi jeegom haɗo on jaran nande eyyi kono noon mi yettide e adam ɓooy maɓe wuuri ɓooy jumo jaal alhomo ɗom eyyi joni noon ko korko moƴƴo mo ganduɗa o ka ɓima garka biyeteɗo mamadou dialla e kame hamad hamad dialla e ɓe mbino ala saga min e haade haade ɗon yawtata ɓe ƴettana ala kagalam ngal ɓe cara ɗum aduna ɓe nawa ɗum afrique fof ɓe nawa ɗum monde hayɓe fof tinɗum ha ɓe ganda pulaki ene woodi ɗum noon mi yetti allah mi yetti sukaɓe ɓe to musta koko malam madalla eh, idan na dawo gare ka to wasu matakai ne kuka ɗauka domin ku tabbatar da cewar wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kaman shugabanninku kaman su dogara aminu tuku suka ba da goyon baya don wanzu ko kuma wasu matakai ne kuka ɗauka na ganin cewar wannan zaman lafiya ya ɗore kuma ya kai ga kunne da kuma kofar kowane ɗan wannan yanki musamman ma a ɓangaren ku na sayawa. bangaren eh, mu na sayawa ka matakan da muka ɗauka shine da cewa muna roƙon Allah muna kuma roƙon shugabanin nan da kuma gwamnatin Bauchi a taimaka a cikin tafa balewa mu karan kanmu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin daɗi muke yi ba a zo ko da masallatan nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya tun da mun fahimta a zo a gyara masallatan nan ko da mutum zai wuce ne ko da ya je kasuwa ne ko da yana ina ne dan lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin ga ruwa ya shiga ya alwala ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa shine mu kokarin da muke koma muke kokari kenan da matakan da muka ɗauka kenan musa yawan ta babu lewa mu samu a gyara ma masallatai abokan zaman mu mu zo mu zauna tare da su shine tabbacin zaman lafiyan da muke ganin in an yi haka duk duniya za su san da cewa mun samu zaman lafiya da su to ba ga neman ah, bukatan da gyara musu musulmai wuraren ibadansu kamar ku kuna zama a bangaren ku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolin ku eh muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu-sagu kauyuka-kauyuka wurare da dama muna galgadar da kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin tafabulewa idan muka ji shi da tsokanan ba bafulatani ko bajari ko wani addini da a cikin tafawalon nan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkinmu shi gunzar kenan mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gwalgwado don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji akan mu ne muka tada shi balle su to ah, haɗin wani gari ne wai kuwa? suleiman suleiman eh. ma an da baba ke kai haɗo ne ko kuma ba haɗo ba ni disli ne na mai Allah ok wato mai tsawatarwa eh. eh na ƙungiyar mai ci Allah to wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'umanku? musamman ma gashi shi malam madalla ya yi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai da dai wuraren da yake idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya mai dorewa ya kan kama. yato eh alhamdulillahi gaskiya mu a haka a hakan ma mu mun gode wa Allah tunda wajen shekara biyar na biyar ɗin muke da saniya ba ta haihuwa hai amma yanzu ana tafiya har marti har dajara shanunmu suna nan suna kiwo ka san shi ba fulata ne damuwar shi inda dabban shi dai kiwo zaman lafiya ya tsore kenan kuma muna shiga fabula muna sallah matanmu suna shiga gida gida suna sai da nono kuma mun gode wa Allah mun gode wa annabi kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu honorable barista dogara yakubu da honorable aminu mu ba abun da damu faɗa iya godan mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya the voice of america Allah sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai girma sarkin Badiko Alhaji Usman Sani. wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da rabaran audu bakwai na majami'ar ikwa matazu jihar katsina ga dai mai girma sarkin baduku. Salamu alaikum yan uwana yan Najeriya. Sunana Usman Sani sarkin baduku. Muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun haɗa kansu masu addinan Najeriya sun haɗa kansu musulmi da kirista an daina kashe-kashe irin na dabbanci domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su banban da dabba ba lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda kasashen turai suke haɗewa ana magana globalization inda kasashen turai gaba ɗayansu wajen sha tara sun haɗe inda zai shiga ƙasa kowa ba tare da an samu wata matsala ba wajen aikin yi ne wajen karatu ne wajen kasuwanci ne za a samu wannan tsakankanin kasashen turai amma mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za a gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kawo ƙarshe abubuwa suka soma daidaita domin tun daga wannan zaɓe ya nuna 'yan Najeriya sun haɗa kansu musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abin da muke fata sojojinmu na najeriya da suke wurin wannan yaƙi su ma allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman wuraren da aka samu yara ba su zuwa makaranta kamar jihohin arewa ta gabas wanda aka wata da watanni ko shekara da shekaru wanda 'ya'yansu ba sa karatu ba sa cikin kwanciyar hankali muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take Najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon babi yadda aka karɓe ta yadda aka karɓi sabon shugabanmu mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da ya waye canji ya shigo ga talakawa suna da iko su zaɓi wanda suke so ya jagorance su saboda haka mutane su shiga taitayen su su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a haɗa kan jama'a babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka domin kar tafiye tafiyen da a cikin ƙasar nan za ga cewa hanyoyi sun mutu muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawar sabon gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da a samu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a london da new york ya zanto mun komo da wannan najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci afirka muna fatan allah ta'ala ya mana buɗi ya mana jagoranci ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya Allah ya ansa mana biya mana bukata mu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau gwamnatocinmu na jihohi da na kananan hukumomi mu ba su kyakkyawan haɗin kai da goyon baya domin su samu damar da za su yi mana ayyuka a samu yanayi mai kyau da najeriya za ta wuce inda take a da shugabanni ko muna masu fatan allah ya masu jagoranci mana gode allah samu tashi lafiya shi ma rabaran audu bakwai kiraye da a ɗora kan nasarorin da aka samu na zamantakewa. Salamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan Najeriya. Ni ne suna rabaran Audu bakwai daga Ekwa Church Matazo a jihar Katsina. Ina gaishe ku musamman da fatan alheri domin sabuwar gwamnati da ubangiji allah ya bamu da yake ku 'yan najeriya mu ne muka zaɓi wannan gwamnati bisa ga yarda allah bisa ga littafin roma sura goma sha uku aya ta farko allah ya ce babu wani mulki da ke akwai sai na allah mulkokin da muke gani kuma sanyayyu ne daga allah don haka allah ya ce bari kowane mai rai shi zaman biyayya da mulkin masu mulki domin su da ke mulkin nan sanyayyu ne daga Allah idan ko mun yadda mu masu tsoron Allah ne masu bin Allah ne masu bautar Allah ne to sai mu yi biyayya da hukumar da Allah ya ba mu muddin ba su hana mu bautawa Allah din ba saboda abubuwan da ke faruwa ku 'yan majalisa mun zaɓe ku domin ku je ku yi abin da ya kamata a madadin mu. a kan tantancewar nan da ake wancan ya cancanta wancan bata cancanta ba wancan ya kaza ya kamata ku yan majalisa ku san cewa ba fara'ayin kowane mutum ɗaya za a kasance ba wanda aka kawo da yake shi shugaban ƙasar nan ɗan najeriya ne kuma ya san 'yan najeriya ya san kowa to ku amince mashi ne mashi addu'a kuma bai kamata jayayya ta rika samuwa tsakaninku har wasu su fusata su kai su bar wasu har wani lokaci a rika kamar za a kai duka ku manya ne ku masu aminci ne abinda ake bukata da wakili a iske wakili da aminci to saboda haka ku yi aminci a gaban Allah yadda ya kamata hayanar da ke faruwa can da can mu dai sani idan an kashe dan jikun an kashe dan Najeriya in an kashe bahaushe an kashe dan Najeriya in an kashe bahilla ce an kashe ɗan najeriya najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka makiyaya da manoma ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa haƙinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna ah, makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da barayi a ɓangaren jihar mu ta zamfara ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi ta yi abin da ya kamata domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa gandu ga wanda gandu ya waje ba. saboda haka mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar musu da gaskiya jalla allazi wahidu guda sau kai mana da jawabai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana to madalla ibrahimu a gaishe ka masu sauraro da wani muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai kuma gobe da safe da Allah Ubangiji a kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafa wannan lokaci a madadin saura abokan aiki musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba wanda aka ci da labaran duniya da kuma shirin nan na mu tattauna da wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye wato Caleb da kuma injiniyar mu malama Tien Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.